Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Kumasi kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauran sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a uku ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da wasu gwamnonin APC sun yi gangami a Bauchi. Shugaban APC Adam Oshomolima na cikin tawagar. Mutane biyu ya fi goma. za kuma a ji cewa 'yan jam'iyyar pdp na zaman dirshin a majalisar tarayyar najeriya don hana shugabannin majalisar wato fuskantar tsigewa menene zai sa in dai suna so su cire su canja shugaban su ba za su jira sai lokacin da ya kai su bi doka in ba so shi ba a zo a cire shi ba kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin kallabi da zero ahmad hausawa kuma zai shigo da shirin sharhin jaridun amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum emerson manangagwa ya lashe zaben shugaban kasar zimbabwe zaben da aka fuskanci tarzoma da zargin maguɗi. hukumar zaben kasar ta ce manangagwa ya samu kashi 50.8 cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada inda ya baiwa abokin hamayyarsa nelson chamisa ya tazara a yawan kuri'u chamisa ya kira sakamakon zaben a matsayin karya kuma ya sha alwashin zai kalubalanci sakamakon a kotu kamun a bayyana sakamakon zaben baki ɗayansa da misalin karfe ɗaya na daren alhamis wani kakakin 'yan hamayya ya fito a gaban na'urorin ɗaukar magana da na talabijin inda ya yi tir da sakamakon zaben ya kuma ce jam'iyyarsu ba ta tantance sai hancinsa ba an kuma yi ca a kansa kamun jami'an tsaro su awon gaba da shi hukumar zaben kasar ta ce mutane da dama sun fita kada ƙuri'unsu a mafi akasarin lardunan kasar sannan an samu ƙuri'u da dama da aka soke sanadiyar rashin ingancinsu baya ga haka hukumar ta bayyana zaben a matsayin wanda aka samu gagarumin nasara wajen gudanar da shi amma dai ta nuna rashin jin daɗinta bisa gamar da aka samu tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda wacce ta yi sanadin mutuwar mutum shida a harare babban birnin ƙasar ta zimbabwe a wani lamari da ba a saba gani ba manyan shugabanni a fannin tsaron amurka sun bayyana a ɗakin ganawa da manema labarai da ke fadar white house inda suka nuna damuwa kan yunkurin da rasha da wasu ke yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adin da ke tafi shugabannin na tsaro sun kuma yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu domin ana ɗaukan tsauraran matakan kariya wajen dakile wannan yunkuri muna ci gaba da yin karo da sakonni da rasha ke amfani da su wajen raunana zaben da raba kan amurkawa in ji daraktan hukumar tattara bayanan sirri dan coates yana mai cewa yana sane ba rasha ce kadai kasa da ke yunkurin yin katsalandin a fagen siyasar amurka ba Court ya kara da cewa shugaba ya ba su umarnin cewa su dauki batun na katsalandin a matsayin abu mafi mahimmanci a aikinsu. Daga cikin waɗanda suka hallara a wajen taron na jiya Alhamis hadda daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Ray da sakatariyar hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Kristen Nelson da kuma daraktan hukumar tsaron ƙasa General Paul Nakasone. shugaban rundunar sojin ruwan amurka admiral john richardson ya ce suna ci gaba da sa ido kan atisayen da sojin ruwan iran ke yi a tekun fasha kuma za su tabbatar da cewa ba a samu cikas ba wajen samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimman hanyoyin da ke wannan yankin teku wanda iran take barazan za ta rufe rundunar sojin ruwan amurka kan kare ka'idojin zirga-zirga akan tekun waɗanda suke ba da damar ratsawa ta wannan mashigi yankin na tekun fasha wanda ke gabar gabashin tekun a yankin mashigin hormuz na ɗaya daga cikin mahimman hanyoyin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashe a duniya kwanan da rundunar sojin juyin juya halin ƙasar ta iran ta irgc ta yi barazanar rufe wannan mashigi wani jami'in amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa manya-manyan jiragen ruwan iran sun hallara a wannan yanki domin gudanar da atisayen soji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya a na musamman kan rikicin ƙasar yemen na shirin gayyatar ɓangarorin da ba sa ga maciji a su zuwa birnin geneva a wata mai zuwa domin ganawa kan yadda za a shata hanyoyin gudanar da tattaunawar samar da zaman lafiya martin griffith ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar cewa akwai maslaha da za a bi a siyasance domin kawo ƙarshen yakin ƙasar ta yemen yana mai kira ga manyan ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga wannan sabon yunkuri na tattaunawa griffiths ya kara da cewa wannan tattaunawa wacce za a yi a ranar 6 ga watan satumba za ta ba da dama ga bangarorin biyu su gana wajen shata hanyoyin da za a bi kan tattaunawar da sauran matakan da za a dauka na karfafa kwarin gwiwa da kuma tsare-tsaren da za su ce da wannan yunkuri gaba wannan sanarwa ta griffiths na zuwa ne a sawa'i bayan da dakarun da saudiya ke jagoranta suka kai wasu hare-haren sama a yankin 'yan tawaye da ke hude da ajiya alhamis inda akalla mutum 28 suka mutu kana wasu 70 suka jikkata yunkuri na ƙarshe da aka yi na shirya zaman sasanta rikicin na yemen ya ruguje ne a shekarar 2016 sakamakon wani sabon bincike da aka gudanar ya gano cewa mai yiwa matsalar yawan kiba na taka rawa wajen yada kwayar cutar da take shafar hanyoyin numfashi ta kuma haddasa zazzafar mura binciken wanda aka gudanar a managua babban birnin nicaragua ya gano cewa manyan mutane masu fama da matsalar kiba sun fi yawan yada zazzafar cutar ta mura fiye da waɗanda ba su da jiki wannan sakamakon bincike na da muhimmin tasiri lura da yadda matsalar matsananciyar kiba a duniya ta kusan rubanya har sau uku tun daga shekarar 1975 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya da who ta bayyana aubrey gordon kwararriya a fannin nazarin abubuwan da ke haddasa yada cututtuka da yaƙi da su ita ta fara bincike a wannan fanni shekaru tara da suka gabata Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da tawagar APC sun yi gangami a Bauchi. Abdulluhan Muhammad gare ka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya iso garin Bauchi cikin yanayin ruwan sama da la'asar. da kuma gwamnonin apc guda shida da ministoci da kuma 'yan majalisun tarayya tare da shugabannin jam'iyyar apc na ƙasa da ma kusocin ma'aikatan gwamnatin tarayya jawabinsa shugaba buhari ya jaddada yakar azzalumai 'yan ƙasa da suke sace kudaden talakawa wannan aiki da muke yi muna yi ne Allah muna yi ne saboda ƙasanmu saboda muna yi ne saboda ku muna zo mu da ku da sanin mu ba za mu yadda a cuce ku ba abin da ke gabanmu a kyautata ƙasa a kyautata tsaro a kyautata arziki a kuma hana cin hanci da rashawa wannan a kan shi muka yi yaƙi neman zaɓe kuka kuma zaɓe mu kuma ba za mu manta ba Allah ƙara fito munafukai daga cikinmu shi ma nasu jawabin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa adam aliyu oshomole ya ce ba za su yadda da marasa gaskiya su zauna a jam'iyyar tasu ba ba ma son barayi a gida mu wai yake se duka su da su ce in ba yadda ba a raba kudi jama'a a sa duhu za su tafi su tafi kuma gaskiya biyu ya fi bala'i gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya ce lokacin rabuwa da wake-wake ya yi sannan ya ci gaba da cewa lokacin wake-wake ya wuce wake-waken duka sun yi gaba to kuma mun yi hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana makiyan mutum farin farko ku sani cewa babu wani mahaluki a najeriya ko wani irin matsayi ya taɓa riƙewa da zai fito ya ce muku shugaban ƙasar ku bai iya gudanar da tattalin arziki ba wallahi ƙarya yake abdulwahab Muhammadu mai amurka daga bauchi a najeriya To a gaida na musamman. To daga Bauchi kuma bari mu kaɗa birnin Abuja inda 'yan jam'iyyar PDP a majalisar tarayya ke zaman dirshan don kare shugabannin majalisar daga duk wani yunkuri daga APC na tsige shugabannin majalisar. Madina Dauda gare ki. Wani abu da ke ɗaukan hankali a Najeriya yanzu tunda wasu 'yan majalisar dokoki suka canza sheƙa daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar PDP mai adawa shine rikicin da ke gudana a majalisar tsakanin APC da ake zargin suna yunkurin tsige shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da 'yan PDP da suka ce za su yi ta kwana a majalisar har sai an ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Ɗan majalisa mai wakiltar Fancin Kanke Kanam Timotin Gwalu yana cikin waɗanda suka ce za su ci gaba da kwana. jiya ne kawai muna nan muna aikin kwamiti sai kawai jama'a daga ofis na Sajan at arms suka kira mu suka ce ga fa an iso yayawa suka iso sun zo ne a zo a shiga wato ana son a yi juyin mulkin shugaban senate da karfi da yaji mun sani cewa ba kawai bukola saraki ba shi ma dogara ana sa shi a gaba amma kuma ɗan apc mai wakiltar cancaga ta jihar neja muhammad umaru bago ya bugi kirji ya ce har yanzu fa jam'iyyar apc ce ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar kuma dukkan wannan kace na ce ya samo asali ne daga lokacin da shugaba buhari ya bayyana aniyarsa na tsayawa takara a zaben shekara 2019 sannan ya kara da cewa suna ci gaba da gwagwarmaya ne domin a tabbatar da shugabanci na gari a kasar a jam'iyyar da muke tafiya na, apc kuma a najeriya da muke ciki a wannan majalisar ma da muke ciki na tarayya duk wanda ya tashi yana maganan cewa bai yarda da magana jana ba a cikin biyu akwai daya na farko damu dan adawa ne na pdp na biyu a'a hannunka mai sanda dama ya shi yana cikin apc ne dai ya san cewa ba inda zai je amma a nan timotin golu ya ce in har apc na da wannan karfin gwiwar an sai su bi doka menene zai sa in suna so su cire su canja shugabansu ba za su jira sai lokacin da ya kai su bi doka in ba so shi ba a zo a cire shi ba ya kamata da sai su bari in suna da wani hujja a kan shi sai su bari in an dawo because muna recess yanzu kuma dokan mu ta ce wanda ya bada recess din shine zai sa a dawo da su da abu da eh, majalisa ana so a yi abin da ya faru a nan benue muna nan muna gadi muna gadin yan sanda masu gadin muna gadin su suma madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya ne motar sai ya ban koma wada da dangina To a gaida Madina kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi. a gaida marigayiwar to kuma yanzu za mu koma gefe ne guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A shirinmu na yau ina tare da Malama Hawa Liman mai masana'antar ɗinkin da ake kira afrika Baya. wadda kuma ke koyawa mata da matasa harkokin sana'o'i a ƙarƙashin wani shiri nata. A hira da na da ita da farko ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce An haife ni a garin Daura wanda ke cikin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya an haife ni a gidan marigayi Alsina Liman Daura. mahaifiyata Hajiya Hadiza. Um, bayan da na gama bautar ƙasa ta na dawo kuma jami'ar Bayero na yi master degree a cigaban al'umma ko development studies. Um, da na gama sai na samu aiki da hukumar da ke yi wa ƙasa hidima wadda ake kira da National Youth Service Corps. So na yi aiki da su kamar zuwa shekara hudu haka zuwa shekara biyar. ban samu gamsuwar da nake so ba mm. saboda matsalolin da na ga matasa wanda nake ma'amala da su a kullum suna fuskanta so wannan ya zaburar da ni na zauna na karatun tanu na ga wannan matsaloli ne wanda gwamnati kaɗai ba za ta iya tatalin ɗinsu ba dole sai kowa ya fito ya ba da tashi gudunmawar wannan ne ya sa ni na ƙara ci gaba na ringa halartar kwasa-kwasai musamman ta fannin abin da yanzu ake ce kamar entrepreneurship sanin makamar kasuwanci so mm. wannan ya ƙara min ƙarfin gwiwa da yake dama can na iya ɗinki so oh. sai na zo na kafa wani business da ake ce ma afrik a baya wanda kamfani ne wanda yake samar da sutura na 'ya'ya mata so bayan wannan sai kuma na samu nasarar shiga wani tsarin tsohon shugaban kasar amurka barack obama eh. wanda ya samar da shi domin a zaburar da matasa wanda ake kira da mandela washington fellowship so da muka dawo shine sai na samar da wani project da ake cewa inspire for impact initiative tsari ne na kafa bayan da na lura da cewa akasarin matasanmu musamman a arewacin najeriya an ban mu a baya ta bangarori daban-daban musamman mutane mun ta'allaka da kowane nauyi mun bar shi akan cewa ai gwamnati ce za ta yi kaza alhali kowa yana da ruwa da tsaki Mm. sai kuma na samu na shayar women wani program na british council um, wanda ya kama za a ce tsari ne na gwamnatin kasar ingila a nigeria so wannan sai ya bani dama sai na samu aka gayyace ni taron da ake ce ma um, commonwealth head of government summit wanda aka yi a shi ma kasar ingila a wannan shekaran eh. amma ni da yadda da aka min na bangaren abin da ake ce ma women's forum inda za a tattauna matsalolin mata wanda ni kamar zuwan da na na kawo kamar um, matsalolin da mata kamar arewacin najeriya suke fuskanta da kuma yanda muke ganin za a kawo gyara da na cewa an inganta rayuwar mata an ba su mm. damammaki su ma sun ba da tasu gudunmawar wajen uh, bunƙasa al'umma ga baki ɗaya. So ana cikin ikon shi bayan na dawo daga wannan taron kuma sai na samu wata gayyatar ita kuma daga ofishin shugaban general assembly na majalisar ɗinkin duniya da ke new york a kan um, karatun matasa da rashin aiki da kuma yadda za a rage ta'addanci a duniya. Zan dan mai da ke baya inda kika ambaci batun wannan taron da kuka je London inda aka tattauna matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya. Kamar wace gudunmuwa kuka kai a wannan taron hmm. wani irin matsaloli ne kuka gabatar da mata a Najeriya ko kuma musamman Mariya arewacin Najeriya ko ma kila Afirka gaba daya ke fuskanta. matsala ta farko da muka kai ita ce ta karancin ilimi musamman arewacin najeriya za ki ga da cewa ita mace ba a ba ta dama kamar yadda ake ba wa ɗa namiji dama biyu yanzu alhamdulillahi da yawa yanzu matan mu suna karatu to amma in kika duba yawanci waɗanda kamar za iya cewa a birane suke shine mm. suke samun wannan damar za ki ga da cewa har yanzu a arewacin Najeriya ne yaran mu mata fim suke zuwa suna bauta a gidaje ba kamar kudancin Najeriya ba da za ki ga in suka ɗauko yaro maimakon a bashi kuɗi sai ki ga an biya mishi kuɗin makaranta. Kin ga kenan riba biyu. Yana maka aiki kai kuma kana biya mishi kuɗin makaranta to kin ga rayuwar shi a gaba za ta yi kyau. unlike mu a arewacin Najeriya da idan aka ɗauko yara daga ƙauyuka aka kawo su gidaje babu arabu babu boko kawai aiki nan ne na gida suke in wata ya yi kuɗin da idan su ba za su gan shi ba da wadda za ta zo ta karba talauci har yanzu ya mana katutu kin ga shi ma wata matsala ce mm. mace har yanzu ba a ba ta dama ba ba a bata kwarin gwiwa ba ya zama na cewa za ta iya kasuwanci kin gane kuma kin ga idan muka yi magana an ce a empowering mata a karfafi mata mm. sai wasu ringa tunanin a'a kana kamar maganan ko eh, dole a ta mace da namiji ne a'a ni lillahi bai sai kullum har magana da nake cewa Allah ya riga eh, ya ɗaukaka namiji wannan confirm ba wanda za mu iya kauce ma wannan faɗa ce ta ubangiji amma idan muka ce a empowering mace dole a empowering mace saboda ne a al'umma yau yawan su ya fi yawan na ɗa namiji ta fannin lafiya har hmm. yanzu muna da wannan matsala a arewacin najeriya asibitocin mu mata har yanzu suna haihuwa suna samun matsaloli in suka zo haihuwa Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. a madadin bakuwar tamu hawa liman da miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya To gaida Inasu Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken rikici ya bi Trump har Pennsylvania. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Donald Trump ya nufi Pennsylvania a jiya Alhamis domin ya yi wa ɗan jam'iyyar Republican da yake fatan ya mai gurbin ɗaya daga cikin manya-manyan masu ƙalubalantarsa. Ana sa ran zai gudanar da rally a Wildsburg domin ya yi wa lubar letta na jam'iyyar Republican campaign. wanda ke neman kujerar sanata wacce sanata ɗan jam'iyyar Democrat yake kan kujerar har sau biyu wato Bob Casey. Wannan ziyara ta Trump ta zo ne kwana guda bayan ya yi kira ga babban attorney general Jeff session da ya rufe binciken da moyala ke gabatarwa. Ana ganin wannan bukata ta zo ne daidai lokacin da binciken ke da matukar tasiri sakamakon masu binciken na Mueller sun samu tsohon manajan kamfe na Trump Paul Manafort da laifin yin almubazzaranci da kuɗaɗe. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken wutar daji a California a yanzu an mai da hankali akan ingancin iska. Labarin ya ci gaba da cewa ana zaton dubban mutane za su ci gaba da kasancewa a kawwame a wuraren da aka keɓe ya zuwa daren ranar Alhamis ɗin da ta gabata yayin da mummunar wutar dajin da ta kama jihar ta California ke ci gaba da ruruwa da murƙushe gidaje gami da filaye. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewar Fiye da ma'aikatan kashe gobara dubu goma sha uku ne suke aikin kashe wutar da taimakon wasu ma'aikatan daga jihohi daban-daban har ma daga nesa irin su jihar Florida. Wutar da ke ci a kawar da ake arewacin California ta kashe mutane shida, ciki har da ma'aikatan kashe gobara biyu. Haka kuma ta laƙume gami da lalata gidaje dubu ɗaya da hamsin da takwas, wanda hakan ya sa ta zama wuta ta shida mafi muni da ta yi ta'adi a jihar ta California. A yanzu haka Masana na jan hankulan al'umma gami da gargaɗi kan wutar za ta shafi yadda mutane ke numfashi sakamakon gurbatar iska har a nesa da inda wutar ta kama. Sai mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken 'yan majalisa na ƙoƙarin kawar da barazanar shugaba Trump ta rufe ma'aikatan gwamnati ta hanyar tabbatar da kasafin kuɗaɗe kaɗan kafin lokacin da aka ɗiba ya cika. labarin ya ci gaba da cewa 'yan majalisa na ci gaba da ɗaukar matakan gaggawa domin zaizaye karfin barazanar shugaba trump ta rufe ma'aikatan gwamnati ta hanyar tabbatar da damar kashe kuɗaɗe kafin wata mai kamawa inda lokacin da aka giciya na rufe ma'aikatan gwamnati zai cika saboda haka mafiya yawan ma'aikatan na gwamnati za su kasance a buɗe ko da wace irin bukata shugaba Trump zai nema a kan tsaron iyaka. Shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. Ta gaida Naziru, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Gagada. To alhamdulillahi ala kulli hal a wannan rana muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika rashin tsaro ko kuma rashin zaman lafiya a tsakanin al'umma ya kan haifar da tarin tilin matsaloli bayyananne da kuma boyayye da wannan nake miƙa saƙon aziya da kuma alhini da kuma jaje ga al'ummar da suka tashi daga garin zamfa daga yankin zamfara suka shiga cikin ruwa domin su ƙetara saboda zuwa gudun hijira a yankin sokoto sai suka fada cikin wani kogi da kwale-kwalen nasu wanda tuni Allah ya sa wasu mutane kusan ashirin suka rasa rayukansu don haka muna kira ga mahukunta cewa wallahi su tashi haikan domin kare rayuka da kima da martaba da daraja da mutunci na al'ummarsu. Salamu alaikum. sunana muhammed Zalanta, makwalla ɗeja jigawa najeriya dangane da masu ficewa daga cikin jam'iyyar pdp suna kuma jam'iyyar pdp sai mu ce mu muna farin ciki da haka domin dama ana yawan muhammadu buhari zagon kasa iri iri a wannan zagon kasa a wannan zagon kasa ba mu san waɗanda suke masa wannan zagon kasan ba amma wannan yanzu ya nuna mana cewa su mutanen nan su ne waɗanda suke wa buhari zagon kasa da haka kuma mu ba za mu bar muhammadu buhari ba daga nan har sai illa masha Allah wai dai in shine yake ba tsaya ba dan haka ko su zauna ko su zauna mu wannan ya kara mana kaunar malam Muhammadu Buhari wallahi tallahi ba za mu fasa ba shi za mu bi assalamu alaikum sashen ana muryar amurka mai magana baffa adama refota daga karamar hukumar gombe nan jihar adamawan najeriya al'ummar najeriya musamman na arewaci kada sauya sheka na wasu 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa wancan jam'iyya ya kawar da hankulan mu daga fuskantar zaben 2019 in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zaben baɗi ne zaben da zai tabbatar da cikakken yancin 'yan Najeriya ko kuwa ya sake mai da mu baya mu koma hannun mulkin mallaka na 'yan siyasa masu hannun zuba jari a harkar siyasa. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. emerson Mnangagwa ya lashe zaben shugaban ƙasar zimbabwe a zaben da aka fuskanci tarzoma da zargin magudi hukumar zaben kasar ta ce manangagwa ya samu kashi 50.8 cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada inda ya baiwa abokin hamayyarsa nelson chamisa et tazara a yawan kuri'u a wani lamari da ba a saba gani ba manyan shugabanni a fannin tsaron amurka sun bayyana a ɗakin ganawa da manema labarai da ke fada white house inda suka nuna damuwa kan yunkurin da rasha take yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe shugabannin na tsaro sun kuma yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu domin ana ɗaukan tsawaran matakan kariya wajen dakile wannan yankuri shugaban rundunar sojin ruwan amurka admiral john richardson ya ce suna ci gaba da sa ido kan atisayen da sojin ruwan iran ke yi a tekun basha kuma za su tabbatar da cewa ba a samu cikas ba wajen samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimman hanyoyin da ke wannan yankin teku wanda iran take barazanar za ta rufe rundunar sojin ruwan amurkan kan kare ka'idojin zirga-zirga a kan tekun waɗanda suke ba da damar ratsawa ta wannan mashigi wakilin masu ɗinkin duniya a na musamman kan rikicin ƙasar yemen na shirin gayyatar ɓangarorin da ba sa ga maciji a junansu zuwa birnin geneva a wata mai zuwa domin ganawa kan yadda za a shata hanyoyin gudanar da tattaunawar sama da zaman lafiya martin griffith ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar cewa akwai maslaha da za a bi a siyasance domin kawo ƙarshen yakin ƙasar ta yemen yana mai kira ga manyan ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga wannan sabon yunkuri na tattaunawa sakamakon wani sabon bincike da aka gudanar ya gano cewa mai yiwuwa matsalar yawan kiba na taka rawa wajen yada kwaye cutar da take shafar hanyoyin numfashi ta kuma haddasa zazzafar mura To masu saurare ne muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa kafin mu yi sallama da ku muna taya wakilinmu a birnin Kwani Haruna Mamman Bako murnar ɗaurin aurensa da za a yi gobe Asabar. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai amfani amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Mahmud Lado da ya karanta mana labaran duniya don da ya haɗa mana sautin CD da injiniya mana wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma anjima.